yau akan menene chronic juridic ya mai da hankali? Chronic juridic za ta tabo batun aikata rashin mutunci ga yara maza ko mata ko kuma hana yin luwaɗi a ƙasar Nijar. Hukunta luwaɗi a nan Nijar abu ne da shari'a ba san da shi ba ko kuma ta manta da shi ne. rishin yarda da luwaɗin da matasa ke yi dabara ce ta alkali ko wani laifi ne da ake iya aikatawa a cikin rashin sani duk abin da doka ba ta yi hani akan shi ba to ana iya aikata shi hakin baya nuhin ka aikata dukkan abin da tunanin ka ya baka. Menene wannan doka ya kumsa? da farko rashin gaskiyar da wani namiji zai aikata kan ɗan uwan shi namiji baya zama laifi sai in ɗaya daga cikin su bai kai shekaru 21 na biyu rashin gaskiyar da wata mace za ta aikatawa ga mace yar uwarta baya zama laifi sai in ɗaya daga cikin su bata kai shekaru 21 da haihuwa ba Wane darasi ne ake samu a cikin ayar doka mai lamba 282 ta kundin shari'a na Nijar? Ayar doka mai lamba 282 duk wanda ya aikata laifin rashin gaskiya maza tsakaninsu ko kuma mata tsakaninsu masu ƙasa da shekaru 21 za a fuskanci zaman kaso na watanni shida zuwa shekaru uku da kuma biyan diya jika goma zuwa jika ɗari na asifa. Menene aikin da bai dake ba? Wani yanayi ne da ya saba ma yadda yanayin mutum yake wata tabi'a ce da ta sha bamban wadda ta wuce gona da iri. Baligin mutum da zai aikata wani abun asha wanda bai dace ba ga wani mutum kamar shi kuma bai ci uffan ba to wannan bai saba ma doka ba kamar yadda ayar doka mai lamba 282 ta kundin shari'a ta bayyana dangance da rashin sanin aikata laifi.